Gamsuwa da yadda matasa da matan jamhuriyar Nijar suka dage da mai da hankali ga ayyukan ci gaban karkara noma da kiwo har ma da kafa kamfanoni da masana'antun sarrafa cimaka ya sa hukumomin Nijar suka gayyato babbar magatakardar ƙungiyar OEF ta ƙasashe masu amfani da harshen Faransanci Michael Jan don ta tabbatar wa kanta bukatun jama'a ta yadda za su samu tallafin bunƙasa waɗannan ayyuka abin da ya sa ƙasar ta Nijar da OEF kaddamar da wannan shiri na Sahel Inov a yayin wani bikin da shugaba Isuhu ya jagoranta. Je déclare lancer les activités du réseau Sahel Inov. Shugaban majalisar matasa ta CNG Aliyu Umaru ya bayyana gamsuwa da wannan yunkuri da ya ce zai ƙara wa matasa ƙwarin gwiwar ci gaba da neman na kai ba tare da shiga wata muguwar hanya ba tashi hankali da ana gani can difa eh, matasa da suna mutu cikin ruwa cikin desert rashin aiki ne na kawo shi muna tamani in ana kawo musu goyon baya ba su eh, shiga cikin wannan harkoki ba su shiga cikin wannan abubuwa don ne mun tamani mun samu babban riba sai mu yanzu mu kama jikinmu kar mu ce grand frère ina ne bai taimakai ni ko fami ina ne bai taimakai mu ma ya kamata mu tashi matasa ya kamata matasa ba san shi da kwana ba mu ne kamata mu tashi don a taimake mu a ci gaban wannan biki na kaddamar da shirin sahel inov an shirya wani baje kolin kayan noma da kiwo har ma da na masana'antu madam bashir rakiya wacce yake cikin matan da suka kafa wani kamfanin sahel delis ta zo da abinci mai gina shiki domin yaƙi da tamowa yakin da muke don saboda yara ga yaran ita mace tana jibin yaranta kina so ki ba ɗanki abinci da zai gina mishi jiki wani lokaci abin yana da tsada tunda daga wani ƙasa ya zo kuma ga abubuwa nan ki maka baki san ba ya zaki gyara su ki ba su lahiya ki ba ɗanki don saboda ya ci ya gina jikin shi kenan shine kuma muna kwatanta ma mata ya ake yi ga kamar wanga garin na kunu ga yanda ake yi kina iya ki doki wanga ki maka ki gama da riɗi ki gama da alkama ki ce yana da vitamin kenan kin san wani da wani ne yake gina jikin yaro kin san wani zaki doka ki gama ki bada akwai matan da muke aiki da su su ne waɗanda suke sai da mun kayan ga su kuma matan nan mata ne wani bi shekarun su ma sun tafi sai ku ga suna hutowa daga ƙauye suna zuwa da kaya wani bisaf wani riɗi wani alkama suna sassaida shi kenan in muka sa aikin gai ci gaba kayan da muke rinka sai gare su kullum za mu ƙara sai su ma in Allah ya rai da za su samu wani abu kenan su ma za su samu karuwa cikin wanga abu ci gaban matasa Hajiya Zainabu Elbak Adam ta yaba da wannan shiri na Sahel Inov saboda yadda take ganin zai bunƙasa fannonin da mata suka fi mayar da hankali a kansu yanda muka gamu da ita mata ta ga mata bisa hanya iri-iri akwai mata wanda aikinsu sun ba da ƙari rayuwar cikin kiwon lahiya na 'yan uwansu maza da mata akwai mata waɗanda su aikin hannu ne akwai mata wanda su bisa hanyar darasi ne bisa hanyar karatu akwai mata bisa hanyar gini akwai kuma mata bisa hanya wannan na'ura mai kwakwalwa to kenan kaga ba bisa hanya bisa hanyar noma da kiwo ma akwai su wanda gasu sun zo su aikin su kenan kuma akwai wanda su kasuwanci ne suka sama gaba kenan akwai aikin yi mun kwatanta ita wannan kungiya ta oif e ya kamata ta tallafa ma mata ta tallafa ma mata tunda akwai mata da shekara 20-30 suna nan suna yi a ƙarshen wannan ziyara Mikael Jan ta ce za ta koma ƙasar su ne cike da tabbacin wannan shiri zai inganta rayuwar jama'ar Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.